gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hauwa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha hudu ga watan Satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Za mu yi magana ne akan illar canza launin fata abinda ake kira skin bleaching. mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masana da likitoci a teburin tattaunawa sannan za mu ziyarci filin kwalama. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garziya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baki mata da ta gayyato mana za su tattauna a teburin tattaunawa. Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da likitoci inda za mu tattauna akan maganar sake launin fata wato bleaching. cikin zauren namu muna tare da dr alfa yakubu wanda yake likita ne a asibitin koyarwa ta jami'ar ahmadu bello wanda ke shika bangaren eh, kula da kananan yara sai kuma dr aliyu muhammad wanda yake bangaren lafiyar kwakwalwa da kuma dr abdullahi abdulwahab yakubu shi ma da ke bangaren eh, lafiyar kwakwalwa dukkansu a jami'ar ahmadu bello da ke Zariya a asibitin koyarwa ta ahmadu bello barkanku da zuwa matsalar nan ne ta shafe-shafen mayuka domin canza fata matsala ce wanda ta kaddabi matasanmu na najeriya wanda ba wai yanzu ya taso asali ba an yi shekaru ana gabatarwa tun ana dan yin kwaskwari ma hannu da fuska da kafafuwa ya zama na an fara yi na jika jiki yanzu an ce an sauka daga wannan matakin an hau sama sun fara shaye-shayen abubuwan da wai za a yi na gaba ɗaya ma mutum ya sarke kamar ya zama bature ko kuma allurai muna son mu ji daga bangaren likitocin tunanin dan adam da kuma kwakwalwa shin me hakan yake nunawa a game da lafiyar kwakwalen matasan najeriya da tunaninsu wurin fara da dr abdullahi aliyu abubuwan da ya shafe lafiyar kwakwalwa ana kallon su ne ta fanni biyu to ta nan fannin zan fara tattauna wannan matsala ta masu canjin launin fatar su wanda aka fi sani da bleaching da turanci abu na farko shine dai wannan matsala ce ta zamantakewa yanayi da kuma yadda mutane suke da kuma fifita shi farin fata wanda asali asali ya samu wani suna tunani cewa a ah, ya samu asali ne tun daga eh, lokacin turawan mulkin mallaka ana ganin su farare ne suna saman kowa su kuwa bari ya kokari ya bina su sannan kuma daga baya fifita su masu wannan fannin da kuma nuna su a matsayin su ne suka fi cancanta su abubuwa fannin fina-finai fannin tallace-tallace har aiki wanda yake bukatan fuska kamar banki da hotel za ki ga to wannan bangare ɗaya ne sannan ɗayan bangaren kuma na ɗabi'un ɗan adam wannan bangaren shine bangaren mu yadda mutum ya taso ya ga ana yi da kuma yadda aka bashi eh, horo da tarbiyya wannan za mu ce psychological aspect kenan sannan kuma abubuwan da suka fara tasowa yanzu da yawancinsu da kuma bincike da ake nunawa an alakanta shi da abubuwa da yawa a bangaren eh, rashin lafiyar kwakwalwa da abin da ya shafa walwala da zamantakewa da kuma nishadi abu na farko shine bincike da aka nuna shine yawancin wanda ake samu suna wannan a rayuwarsu ake ga suna yara sun taso ne cikin matsi da takura matsi da takura ya danganta da horo wanda ba shi da ka'ida wanda bai samu gudi wanda ake kira child abuse in yaro ya taso wani bincike da aka yi a kamancin zarafin yara kamancin zarafin yara bincike da aka yi a argentina da kuma jamaica ya nuna cewa akwai matukar alaka sosai tsakanin yaran da aka ci zarafinsu suna yara da kuma yin wannan abubuwa na canja launin fata da aka bincike wannan sai gano abu ɗaya ne ya haɗa su yaran da suka aka ci zarafinsu da sauransu ana aji su ba su da kiman kai da sauransu su abu ɗaya ne ya haɗa su a waje ɗaya shine rashin ganin kiman kai da shi wannan cin zarafin da aka musu yana yara suka taso da shi suka taso suka ba su ganin kiman kansu to shi ta nan ne tunani yake shiga musu ta ya za a yi su sama karbuwa ta ya za a yi su samu amsuwa an shine wannan abu na bilicin yake shigowa da abubuwan da suka kamance shi duk wanda kaga yana bleaching na kowa wasu abubuwa da ya shafa kula da kuma ana ta'allaka su tare da kuma suna faruwa da shi a wannan lokacin da yake bleaching ko kuma bayan ya ci gaba da bilicin. din To likita ya mana bayani a game da bangaren ah, da ya shafi kwakwalwa ah, likitan yara akwai matsalolin da ake dubawa na cewa iyaye ma suna ma 'ya'yansu ƙanana ƙoƙarin canza launin fatansu tun suna ciki wayansu kuma bayan sun haife su ta inda tun daga lokacin da yaro yake jariri kafin ma a haife shi zaka ga an haɗa wayansu sabulai da ake haɗawa a gargajiyance na cewa wannan na wankan jariri ne duk da yake a likitance na kan ji kun yi bayanin cewa ba a son ma a sa wa jariri mai ko sabulu mai karfi amma nan zaka ga an haɗa shi ne kala-kala an dake shi an kwaɓe shi an ajiye wannan kenan sannan kuma akwai a ta bangaren kuma likitance ko a ce zamanance akwai magungunan da ake cewa suna bada shin daga sai ne kuma ya kake ganin wannan zai janyo illa ga shi jaririn haka ne yanzu sabida rashin gaskiya na wajen auratayya za ki ga mace sabida miji ya aure ta matsayin fara tana son in za ta haihu da ta haihu sha matsayin fari tunda shi dan nan idan ya zo a matsayin baki baban ki da shi ma fari ne za a sa za a fara samun shakku to yanzu ya za a yi shine yanzu akwai maguna tabbas na shaye-shaye da ake yi da kuma na alurai da ake da ke kara ma wata uwar haske kuma wasu bincike suna cewa yana kara ma shi ma dan haske su kasancewan haka a lokacin za ta haifi da tana ta haifi da a matsayin yana da haske amma wani kuma abin da din shine yawanci yaran an su kanana suna da haske to tsoron kada su yi duhu shi ke sa ki ga tun yaro na jariri ita uwar ta samu magungunan da take shafawa wani lokaci na take shafawa na bilci in ta sawo ta fara shafa ma yaran saboda an zo an fara ganin yaran za a ci a ah, wannan dan baki ne a'a wannan dan fari ne ana zuwa shi kai wannan kada kunna shi zai baki so ita kuma uwar tana ganin haka ta ga yaron ya zo da dan haske to tana ganin haka za ta ce to zai iya yin baki kuma ya baki a sai ta zai iya tunuwa to bari a fara shafa mishi eh, mai kuma shi jariri duk wani mai mai karfi ko mai kanshi kanshi ko abin da yawanci an fi son a shafa ma yaro mai wani dan petroleum jar da da wani abin a ciki saboda mene da yara jikinsu yana yana reacting kuma mm. irin wa'inan kashe kashe da mama maka sani ba sai ga yaro ya zo da kuraje kala kala daga yaro na jiki fata yaro na zagewa da sauransu so shi yasa ba a san ma a shafa yaro duk wani mai me wani kanshi kanshi ko mai abin nan so amma saboda tun farko abinda na ce akwai rashin gaskiya cikin wannan shi yasa ya ga cewa ita uwar ma in ta haifi da akwai wannan sannan kuma akwai wani abu guda daya mm. ita uwar ko da fara ce na gaske mm. ta haifi da tana son ko ya eh, tana son ita yarinyar ma ta yi haske Hmm. sai masu gaisuwa masu zuwa eh, barka su su cewa ok ai gashi ya baka ita uwar fara gashi yar baka ta biyu uban kowaye kowaye kowaye to tun daga nan suke son sai a fara wannan shafe shafen kuma suna ba da illa sosai a fatan jariri saboda <clears throat> banda fata suna taba kwakwalwa kuma suna taba koda saboda yawanci wa'innan masu ma yan ahan suna da abin wani abin eh, sinadari a cewa mercury shi wani makirin jiki yakan ja shi ya shiga cikin jini ya je shafi koda to sai ga yaro dan karami ya zo shekara daya biyu ya zo da koda bai aiki a je yau dialysis gobe an fara magana canza koda yaro bai wuce shekara biyu ko uku hmm. so abin nan na da matukan illa ya kamata a ce mutane su fahimta kuma su guje mishi likita bangaren ku na kwakwalwa da kuma tunanin dan adam a cikin masu yin amfani da kayayyakin na bilishin akwai fararen fata ma me yake kake tunanin yake kawo irin wannan tunanin wanda shi din mutum yana da hasken fata amma duk da haka bai hakura ba shi ma da yana son fata sai ta ƙara haske haka ne wannan akwai wani irin matsalan da muke cewa body dysmorphic disorder to rashin lafiya ne na kwakwalwa mutum ya ga cewa bai yadda da yadda Allah ya yi shi ba duk kyawun shi yana gani kyau din bai kai inda yake so ba ko inda take so ba. To wato matsala ce ta ƙwaƙwalwa? Matsala Akwai magana. Kuma za ki ga wasu ma har sai sun je an yi musu sojiri su plastic sojiri a a gyara hanci a gyara bene ne kwana biyu ya sake komawa. saboda ba zai taba samun satisfaction inda yake ba. Wato ba zai samu biyan bukata ba ko da ya yi din. Haka. Hmm, saboda ba haka aka halice shi ba. Yawwa. So rashin lafiya ne na kwakwalwa ana ce mishi body dysmorphic disorder. Hmm. So irin wannan ko ya suke dukkansu za su ga ba su kai yadda suke so ba. so dole sai sun nemi yadda za su yi su samu irin wannan kyau da suke bukata kuma ko sun yi din still ba za su samu wannan satisfaction ba so za da sun ci gaba da yi ka ga mutum guda ya yi plastic surgery ya fi a kirga hmm. yau a gyara nan gobe a gyara nan kullum suna gaban madubi Dr. Abdullahi ka ji abin da abokin aikin ka ya faɗa kama da shi wannan ciwon kwakwalwa to wai me yasa shi ɗan Najeriya musamman matasan Najeriya suke ƙauna da kuma soyayyar farin fata ne a naku binciken da kuka da abin da ya fara zama abin abin dubawa da yake hmm. da alaka da yadda muka ɗauki. me kyau sannan me ake ce mai kyau tabbas tunani ne irin na bayi kana so kai kama da shi mai mulkin in fari ne kai ma kana so ka zama fari abin nan ba ya tsaya a najeriya ba ne duk da yake kashi saba'in da bakwai a tantancewan eh, hukumar lafiya ta duniya mm. ana samun wannan a najeriya kongo za ka ga kashi tara. sannan ana yakinin cewa cikin mata goma in ka samu takwas sun taba amfani da shi wannan abubuwan na canjin launin fata su tunanin ya danganta da abubuwa da yawa ne yana iya yiwuwa cuta ne kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa yana iya cewa zamantakewa ne abubuwan da kowa yake gani shi ne ya dace a yi abubuwan da kowa yake su ya nuna don da bayanin da ne dazun na masu aiki waje da masu fina-finai da sauransu gan za a nuno jarumai kamar abin yayi ne yayi ne za a nuno jarumai za a nuno fara in za a yabi na za a ci ya je aure mata fara kikkiawa da sauransu za a yi waka ma fara za a yi waka fara mace da su za ki ga wannan yana shiga tunanin mutane an za su taso da tunanin nan kai ba za ka san san da kawai za ka ga abin da kake so ba shine yake ma sannan abu na uku yana iya kasancewa damuwa ne irin na rayuwa ko wanda suke da irin damuwan nan kamar personality disorder su duk inda suke suna so a san suna nan su ta ya za a san kina nan shine ka zama kai fari ne kuma ke fara ne saboda ana alakanta fari da kyau da kuma ci gaba da kuma wayewa. To ma ce ta kwakwalwa ko? Ita ma illa ce ta kwakwalwa ta ma tana iya sannan wa'ansu kuma damuwa ne da ya musu yawa da rashin ganin kiman kai low self esteem wa'ansu kuma ba san me za su yi su amsu ba. Yana iya ɗaukan abubuwa da su amma hangar bangaren kiwon kwakwalwa muna kallon abin ne ta fanni uku zamantakewa halitta sannan kuma ɗabi'antar da mutum da aka yi shine muke kira biopsychosocial to a duk wannan za ka iya samun ɗaya biyu uku wanda suna da alaka da wannan sannan abu mafi muhimmanci da ba zan so mu fita daga wannan zauren ba sai mun tattauna shine shin wanda yake wannan bleaching din me yake biyowa me yake samun shi ta fannin ciwon kwakwalwa da kuma bangarorin kwakwalwa na ɗaya akwai damuwa yayi ne don ya samu kyau zai yi mutane ba za su daina ganin shi da suke ganin shi ba to yana iya samo damuwa da cututtukan da suka samu damuwa wanda aka fi sani da anxiety da kuma depression wato ne ciwon damuwa yana iya ciwon damuwa kuma bincike da aka yi da kiddiga da aka yi ya nuna kashi 65 cikin masu wannan bleaching din suna da wa'annan matsaloli na damuwa da kuma yawan tsorata. Hmm, saboda dai wanda ya san sa a baki har wanda ya su a baki da kuma ba sa son duk abin da zai juyo ya kasance suna abin sannan kuma akwai wani abu shi wannan canjin fata da sauransu ni zan alakanta shi da kamar shaye-shaye ne saboda ni abu ne wanda kana zaman lafiyan ka za ka fara hmm. za ka fara saboda kana son amsuwa da sauransu amma za a zo lokacin da ba za ka iya bari ba ko ka so ka bari ba za ka iya bari ba sannan abin da kawai zai taimaka ma shi ne za ka dinga cigaba da wannan shafe-shafen ne don ka samu ka zauna lafiya ba wai don a ga kana da kyau ba a lokacin abu ya kwace ma ya zamanto bayar da za ka yi abin da ake bukata na lafiyan kwakwalwa da kuma kasancewa lafiya ya kwace ma baka da walwala baka da nishadi baka da abin so da komai na rayuwanka yana farawa ne ya kare ga tunani yi da kuma samun shi wannan bleaching din da kuma karbuwa da kake bukata a matsayinka na a lokacin zan da likitoci masu kulawa da masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin da likita bokan turai a da niyya sosai na ce a da likita bokan turai a da niyya sosai zan da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan gidan yabo kurin waka dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi. sama Allah kiyaye ciwo amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana. lokacin da mu muke ka kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya talabe Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Dr. Alfan, a bangaren yara da mata duk da yake ka taɓo mana kaɗan daga ciki ka kara da mana menene in tsirin illoli ne za a fuskanta don ana yin shi wannan kokari na canza launin fata ko a ce bleaching na'am shi illoli kamar ya yi bayani akan illoli bangare na kwakwalwa sannan kuma illoli bangaren fatan kankin kanta sannan kuma illoli na bangaren aikin da jiki ke yi na kwakwalwa eh, ya yi bayani tsorata tsoron shiga ma mutane don can kasan wancan ya san ka baki ne in ka je zai a fari kai kasan cewa akwai wato akwai tsoron ko da yaushe da kuma damuwa da cewa inda ma ake taruwa da kasan kai kowa san ka kai baki ne so akwai wani abu da to before you know sai ga cewa ya kamar da shi depression sai ga abin ya zo ya fara zama maka ma mutum ya koma banda tsoron da kuma rashin walan cikin mutane ya fara zama cewa yana kulle kanshi a hmm. waje abin a inda bai san ma mutane su ganci saboda a lokacin da man fara abin ya fara kwacewa za ga cewa kalan shi ya fara komawa shi nan ga irin shi ne na sauransu mm. sannan kuma ba su iya tuɓe kaya a gaban mutane saboda mene sai da illa da yake da shi da fata duk wani fushi za ga tsage za ga tsaga a jikin fatan shi yawanci a jiki za haka za gan su mm. a ko ina inda rana ya bayyana ya fi konewa inda yawa haka wanda inda yake abin da rana ga zai yi baki to shi sa ga ko da ana neman a dinga shafa a fuska to kuma idan aka zo aka shafa ya wuce za ga kuma wajen ya fara ya zo ya yi ja za ga wajen ya yi ja kamar jini zai zubo su wani irin sannan kuma ita kuma alikinci ita wannan fatar ta rage karfi elasticity ta bashi in ko ciwo mutum ya ji za ga cewa bai warkewa in ma surgery akai aka yanka za ga cewa mutum a zo ta fama ya ki warkewa saboda saboda an riga an rage ma ita eh, fatan inganci hmm. su sai ga eh, to yana wani illan akan fatan yake kenan sannan kuma nan da nan za ga mutum na jin ciwo na kuma babban illan shine kansa na fata to wato ta eh, daji yana cutar daji ta fata duk yana daga cikin abubuwan da shi wannan litinin ke kawowa sannan kuma magana na fannin aiki na jiki kamar yadda muka bayani daga farko koda kamar wannan makil da muka ce yana zuwa muna ce musu heavy metal suna zuwa su je su zauna a cikin kodar su hana kodar aiki sai ga cewa dan shekara yan muka yaro karami idan maman ta fara idan kuma ita uwar ce ko kuma uban ne ke yi za ga cewa ya zo ododin ba su aiki sai an ga yin eh, dialysis na wankin jini ko mm. kuma a ce sai an je an yi canjin koda abu ne da ke da tsada ɗaiɗaiku ne ke yi a najeriya sai ma an fita waje wani lokaci to kin ga sannan kuma yana ila yau na shafan ita aikin ita kwakwalwan ita na shafan aikin kwakwalwa da kuma jijiyoyin da kwakwalwa ke saki sai ka cewa mutum na zaune ke yana samun ciwo yana jin ciwo kawai bai da wani dalili amma ga cikin shi jikin shi na ciwo na bangare na ciwo na magare na ciwo so duk wannan yana da cikin illan wannan abin na bleaching kara hasken fata sannan kafin yanki zance ina son wani magana akwai wani kalma da mutanen mu ke amfani da shi black beauty hmm. wato baki kyakkyawa ganin mace a ce wancan black beauty ce yi hmm. ga wannan kalman yana da cikin abubuwan da za ga kaman ana yi ne saboda kan ba mace amma yana da wani illa a kan wanda suke kusa da ita da suke bakake ne da ba a ce musu wannan saboda menene shi fari me yasa ba a cewa white beauty abin da yake nufi tun wani fari kyakkyawa ne hmm. kin gane black people which means abin da ke nufi shine ku ne cikin bakaki masu kyau shi yasa ya ka gana ce black sai an ware ke yawa sai an ware sai da bakaki ba da kyau amma ya ga wannan kyakkyawa ta ce black beauty so wannan kalma yana da illa ga mata sosai wato kamar dai an dai manage ne baka ce dai amma kyakkyawa amma kyakkyawa ce so wannan kalma na da illa ga mata sosai so idan ni an ce black beauty wannan amma to ina ba white beauty which means white ko white ita ba dai fara ce kawai ce dabban mata yadda yake ci so ni ma to tuna idan na tsaya nan ban da kyau to ban shiga bangaren da kowa na da kyau da wai shin to wai shi shi wannan religion din bai da wani dan abin da za a ce shi ne amfanin sa eh, ga me yi eh zaka duba amfanin da illan shi kaman shaye-shaye ne in mutum ya je sha kayan maye yawa dan hayin da zai samu shi ne eh, amfanin amma wanda zai biyo baya ba so ko bleaching din mutum na yi ne saboda ya samu karbuwa ga mutane a ce ai wannan na da kyau wancan tana da kyau da sauransu kawai shi da benefit din amma in ka duba illolin da ke biyowa ta baya sun fi wannan benefit din bayan ka yi bleaching din ko ta yi bleaching din za ka ga cewa ko nan gaba ita da kanta ba za ta gamsu cewa tana da kyau din ba kuma nan gaban abu ya fara kwace mata yadda muka yi bayani a can baya zaga cewa ta dawo ma ba da kai inda take da ba kamun ta fara wannan abu. To wato fatan sai ya lalace ba zai watsaya a inda ta take a bakar ta kawai ba. Haka akwai kalmomin da muke cewa ah, bari mu fada da turanci ne ma iya fassara da Hausa. Akan ce ah, when they can stop they don't want to stop when they want to stop they cannot stop. Wato kaman lokacin da ya kamata a ce sun tsaya din to kuma ba za su bari ba lokacin da kuma suke so su bari kuma ba zai yiwu a bari din ba to ne daidai da masu canza lanon fatan su a lokacin abu ya kwace musu gaba daya mm, lokacin da aka fara ana jin daɗin abin ana samun yabon da ake nema da a wurin mutane din sai su ji eh, kawai a ci gaba da kuma lokacin suka tsaya din da ya fi musu sai dai lokacin da jiki ya gama lalacewa fata ta zama koda an bari ma bai da amfani sai zama koda sun bari ma kuma bai da amfani sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi sama Allah kiyaye ciwo amin. Um. zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya tallafe to masu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalama mu tare da wakilar mu Binta Ibrahim da baƙo da ta gayyato mana a filin na kwalama da barka mu da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani barka da zuwa. Barka dai. To a yau me muke da shi ne? Eh to yau muna da wato wani abincin namu da muke ce miki waken sharu. ita wake ne dai da ake yin cinta ake ganta ni ban san ma ko ana samun ta irin ko ina ba mm. wani wake da ake ganta manya manya haka nan mm. girman ta da sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane ba baki da fari ba wani kala ne to me ruwan kasa ne ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan dai to amma dai mutanen da sarawa can ake eh, samun sosai eh, to ake sarrafa shi wannan wake eh, ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki aje ta a gefe nan cire hancin kenan a ba ki cire hanci ba a cire hancin. sai ki dafa ta to kin san dai wake dai tana da wahalan dafuwa wa'ansu wa'ansu haka mm. to saboda haka kuma idan kina sauri haka ki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci ruwan ba ke so ya ɓata miki ciki haka za ki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da bayan ya dafu waken naki sai ki tace bayan kin tace sai ki tsani ki wanke ta da ruwan sanyi kaɗan ba wai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki ajiye ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu riɗi dama already kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin ta wato sai a rege ta bayan an rege riɗin mm. a ɗan shanya ta ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko mm. abin ɗin kantu ita za ki samu bayan kin samu sai ki dake bayan ki rage ki dake ta ki shanya in dake kuma ya zama laushi mai laushi a wannan irin da ci da cin to na gane kuma a turfa ta yauwa eh, sai a kara wankewa a wanke a tace a baje a baje ta mm. ta na ka kaɗan ko kuma in ba so ta shara na za ki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan shara ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki duk wanda da kika gani ta fi sauki sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ta ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan ba yi ta yi baki ba ta yi daidai ci da hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai wato manjan kwara kenan sai ka tanade shi ka ajiye shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta za yi bayan ka daka ta yi laushi ta ma ta fara tsatsako da mai ita ta ridin bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki dauko manjan ki shi ma sai ki saka wato sai dan daga manja a cikin shiri din nan na da daka ya kuli sai ya baje baje shi shi ma eh dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe su duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa ba ta ta sai ba a rugu ba a losa eh to gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan ƙanshin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata za ki iya dan sakawa dai hakan nan masu son yaji yaji ke saka idan saka wannan abu ko da barkono ne haka yawa ko da barkono ne eh, ko yaji mm. yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wani sai ka hada wannan abubuwan waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shi kenan an gaba an gaba an gama wannan irin dan makulashe kenan da ake da rana haka yawa dan makulashe ne ko da dan masu dan kwadayi haka ko masu dan san shi wani abu mai dan dadi mm, wanda ba abinci da aka saba ci ba yawa shine mm, kuma gaskiya za a samu gina jiki ba sosai gaskiya ga ga wake ga manja sosai in kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin kin gani babu ko kuma ba wannan lokaci da karfi fa <laughs> manoma ne na gasken gaske <laughs> gaskiya ba laifi to da fatan mai sauraro zai gada shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen nasarawa umma hani mun gode ni ma ina godiya a kanka ta a sha Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato hawa shirin da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta many.